أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنس للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه القر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 22 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da daidai da 27 ga watan shida shekara 2016 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi namu na hausaro a wannan unguwa ta ta tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna muke gabatar da tafsirin ainihin wato alkur'ani kamar yadda muka alkawari muka ce ko an yi ruwa ba za mu karatu ba sai mun ba za mu fasa ba sai mun yi karatu saboda al'ummar da take jiran mu a yi karatun na sha faɗa na ce wanda suke zaunawa su saurari karatun nan ba su kai kaso ɗaya ba cikin kaso mutum miliyan da saƙon yake isan musu akwai mutum ɗaya da na sani a whatsapp karanci da an tura mai karatun yakan tura ma daga mutum dubu goma abin ya sama ne akwai wanda na san cewa yana da gurub-gurub na whatsapp banda irin na samala muktar sun fi gurub-gurub guda 150 idan aka tura mai karatun sai ya zauna ya wajen awa biyu yana ta tura karatuttuka so saboda haka da ka roƙo suke cewa da yadda za a yi kada wani abu a ce wai ya gita wannan karatun ba fasa shi ba shi sa na ce muku ko mutum ɗaya ne inda yi kyamara za ta ɗauka za mu ɗauka za mu yi karatu ba za mu fasa ba kuma insha Allah cikin yan kwanakin nan suna tv za su fara sa karatun kuma an fara insha Allah ko bayan ramadan ne ba za a tsaya ba har sai karatun ya kai ainihin wato ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu wannan yana tambaya ne mai bambancin tsakanin izala da salafiya don sun ta gabza musu da shi da abokin shi akan wannan ainihin wato matsalar shi ya ce mai ɗaya ne shi kuma ya ce a abaɗi ba ne akwai bambanci to ita dai izala ƙungiya ce wani dalili ne sa aka kafa ta domin ita gwamnati a najeriya ta fi mutunta wato ƙungiya sama da individual ɗaiɗaiku abinda kuma izala ta gina a kan shi wanda shi ne tsarinta shi ne kuma salafiyancin wato bin ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata duk ɗan izala na kirki na gari to ɗan salafiya ne sai dai idan bai fahimci salafiyar ba salafiya shine fassara ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata shine salafiya don mun ce ai nisba ne ko kamar yadda ɗan shi'a za a ce ɗi ɗan sunna za a ce masa sunni ko to haka wanda ya dingina kanshi zuwa ga magabata haka ake ce masa salafi wannan shine da haka shi yasa kaje mun ce maka ta bangaren a kungiyance a Najeriya mu ɗin izala ne amma manhajin mu shine riko da Qur'ani da sunna akan fahimtar magabata wanda wannan kuma shine salafiya din Allah ta'ala ya shiryar da mu ya tsare mana mutuncin mu da haka jiya mun fara magana akan ayar wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum alaramma zai kuma ainihin wato maimaitu wannan ayar sai mu dora daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فأ ci gaba da bayani akwai wata baiwar Allah sunanta zahara ta tura naira dubu ashirin a cikin asusun marayu da ke wannan santa masjidu ahalil baiti wasu sahaba da kuma wata baiwar Allah ita ma ta tura naira dubu biyar Allah ya saka mata da alheri na manta akwai wata baiwar Allah da ta aiko da kaya da sababbi da wanda ba sababbi ba daga marafa na santa wata dattijuwa ce wata ne kirki amma ta ce ba ce yadda a faɗi sunanta ba amma cin da ni na santa kuma Allah ya santa shi don haka akan nomba ɗin da za a ci gaba da turo da gudunmawa don sakawa a cikin wannan asusu banki dai shine jais kan nomba ɗin shine sifili sifili sifili guda hudu ɗaya takwas hudu shida shida sai biyar wato 6665 account name din sunan wato account name din shine masjidu ahlul baiti was sahaba Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa dangane da taimakama mutane akan halin da suke ciki wannan kasar tamu kuma Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu hakanan katangaggun mata na aure minan nisa'i wato katangaggun mata na aure haramun ne a aure su illa ma malakat aymanukum sai abin da damar ku ta mallaka kitaballahi alaikum wannan farilla ne akan ku Allah ya lizumta muku shi ku rike shi wa hilla lakum an halatta muku ma wara azalikum matan da ba wa'annan ba an tabtagu ku ne me su bi amwalikum da dukiyoyinku muhsinina kuna masu auren su gaira musafihina ba kuna masu zina da su ba sai Allah ya ce fa mastamta'tu abinda kuka ji dadi bihi da shi min hunna na auren su matan tufa'atu hunna ujura hunna kubasu wato sadakin su ba da sadakin nan farida wannan Allah madaukakin sarki ya farlanta shi dole ne to wannan jumlar fa mastamta'tu bihi min hunna din da dan shi'a zai tadawuri yaje ya kewayo to ba inda ya ɓoye wajen cewa ya halatta auren mutu'a sai a wannan ayar da kuma ƙira'ar da aka ce sha zace na ta atun bihi min hunna ila ajalin musamma wanda za mu zo mai magana akan wannan ƙira'a ɗin sha zaɗin ibn manzur al-ifriqi mai lisanul arab yakan ce an ce wattamattu'a walistimta watamti. da dukkan ma'anonin da ya zo da shi a cikin yare na larabci yake cewa raji'un ko raji'atun ila aslin wahid yana komawa zuwa ga asali guda ɗaya ne hakanan nan ya zo a cikin tajul arus min jawahiril qamus na imam zubairi wanda muka ce littafi ne na lugha ya kai wajen mujalladi 40 sunansa abul faid al-mulaqab murtaba zubairi yace qala al-azhuri yace fa amma matau fil asli fa kullu shay'in yuntafa'u ubi duk wani abu da ake amfanuwa da shi wa ta bihi sannan ake isuwa zuwa gare shi sannan ai guziri da shi wal fana'u ci alaihi fid dunya kuma karewa zai zo wannan abin a duniya to wannan shi ake ce masa wato tamatta'a tamatta'u tamattu'an istamta kuma shine ya nemi ainihin wato jin daɗi. amma a shari'ar musulunci idan lafazin mutu'a ya zo a ƙur'ani idan lafazin mutu'a ya zo a yare wato na shari'ar musulunci yana komawa zuwa ga ma'ana guda uku akwai mutu'atul hajj wanda na daga cikin jahilcin da in shi'a ke da shi hatta hadisan da suke magana akan mutuwar aikin hajji sai ɗan shi'a ya ce maka ai ya tabbata maganan auren mutu'a sai ɗauko maka hadisin da ke maganan mutu'ar hajji sai fassara maka shi cewa ai annabi yayi mutu'a tamatta a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza to kai tunda ba karatu kai ba in ana karatu gudu kake daga inda ake karatu kuma an budo maka bukhari ko muslim an ce maka annabi yayi mutu'a ya zaka yi ba dole ka yadda ba to kuma yana daga cikin musifar garin nan garin Kaduna Ai yana da majalisi a Kano ina zuwa nan garin inda za ka yi karatu ilimi za ka bayar to mutane ba za su zo amma inda za ka zo ka yi hauka ka yi hamasa ka zo ka dinga ba da labarin an yi wani taro na gwamnati fiye wata kawai sai da aka sha wajen miliyan goma yadda aka bata kudin al'umma ka ɗibo wannan ka tura shi wuta sai ka ce wutar ta ba ka ce kai ka dawo gefe ka ɗaya to billahi lalzi kana fara yin wannan a wata ɗaya majalisun da kake karatu kafin magariba an cika gurin ta ce wani malami na Allah ya bayyana duk garin nan in ba shi ba ba wani malamin Allah haka ake ai muna karatu karatun da muke zuba a dan fodiyo na wannan alfitnatu fi hayatil anbiya wa sahaba ba kowa yake zuwa ba sai an ho mutum shi ba har karfe 3 na dare ya kira ka akrama kallahu yaya za a yi wallahi mutanen nan sai an tashi da gaske yanzu sun ce kaza Kowa wani ma sai ka kashe waya ka kyale shi saboda sanda kuke karatu ba zuwa yake mutane sun fi so abin yake da alaka da hauka kawai a zo a ta yi ka zo ka ba da labari ka ce an yi wani taro na gwamnati kaji kawai an ci kaji na wajen biliyan ɗaya yanzu jama'a haka za a zauna ana cikin wannan wahala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobe ka je ka binciko wasu takaddun ka ce ka ma gano an yi wata badakalar wannan ba abin zai amfane ka a duniya wannan ba zai maka amfanin komai a lahira ba to kuma mutane sun fi son irin wannan har ya zamanto ba ma a gane suwaye ɗaliban ilimi da malamai na haƙiƙa wanda ke karantar da mutane da wanda kawai 'yan hamasa hauka kawai suke zuwa su zo su tashi ba ilimi suke bayarwa ba wannan yana ciki kuma ita irin wannan matsalar idan ba karantar da mutane kai ba daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci sai ka dinga samun contradiction amma in dai ilimi ka karantar da mutane har duniya ta tashi babu yadda za a yi ispiya me yasa karatu mala bakar gumbe ya ba karantar da mutane ilimi ya zuba shi yasa har duniya ta tashi karatun ba zai isfiya ba me yasa tukan malam jafar ya bar duniya ba su isfiya ba ilimi ya zuba ya zauna ya karantar da mutane da ya shagaltu da irin wannan abin daga ran da aka ce kuma ya tafi shi kenan. watakila abin da yake jujjuyawa a zamanin ya bambanta kuma da abin da ya magana a lokacin shi amma inda ilimi ne to yana nan a matsayin shi nawa a matsayin shi na ilimi to nan garin ita ce ɗabi'ar mutane inda za ka zo kai bayanin kudaden da aka sace a gwamnati da badakalar da aka yi kullum ka zo da sabuwar takarda ka ce ka gano ma wani abu to in Allah ya da za ka yi mamakin yadda za a dinga cika a majalisa in an ja aya ɗaya yanzu mu idan muka ja aya ɗaya ai wani lokaci ƙur'ani muke karaɗewa duk wata aya da take da munasabar da aya sai mun nemo ta to haka ake amma mutum saboda yana jan haushin wani idan aka ja aya ko ba kanshi ta sauka ba billahi lazi sai ya juyar da ita mai da ita kanshi ba haka ake ba haka ake karatun sai ya juyar da ita za a zauna a awa daya za ka ɗauka a'a ana ta kawo ragowar ayoyi ne wanda suke da alaƙa da ayar don su ba mutane a ba mutane ilimi ba haka za a yi ko ayar ba kan wancan ta sauka ba da an ja aya ta farko to sai ya juya ta sai ta koma kan wani yadda kasancewa saboda wancan aka saukar da ayin shiga daga ya sha ya kubuta daga gare ta wannan shi ne to mutu'ar guda uku ce akwai mutu'atul hajji wanda qur'ani ya faɗi cewa atimmul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sai yace fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj kun ga nan faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj tunda nauyin aikin haji muna da ifradi da tamattu'i da kirani ko dan haka wanda ya tamattu'i ta hanyar aikin haji ba za ka fassara aya ce faman tamatta'a wanda ya mutu a ba amma dan shi a in yare na ka wallahi zai fassara aya ce haka faman tamatta'a wanda ya umra a lokacin wanda ya mutu a lokacin aikin haji sana akwai mutu'atut talaq wato mutu'a ta saki shine ajiyar da mace daɗi bayan an sake ta ita ce Allah ya ce la dunaha alaikum in tallaqtumun nisa amma lam tamassuhunna ba laifi akan ku idan kuka saki mata kafin ku sadu da su aw tafridu lahunna farida sai ya ce wa matti'uhunna kaga ba ku yi mutu'a da su ba wa matti'uhunna shine ku jiyar da su daɗi alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi mai wadata idan zai rabu da mace ya kyautata mata ya jiyar da ita daɗi gwargwadon wadatar da Allah ya bashi wanda yake talaka ne shi ma ya jiyar da ita daɗi gwargwadon abin da yake hannunsa na ainihin wato dukiya sai Allah ya ce haƙƙan alal musini sannan ya ce wallari ne ya tawaffauna minkum wanda suke rasuwa daga cikinku wa zaruna azwajan wasiyatan li azwajin sai ce mata'an ila hauli ghayra ikhraji duka wannan shi ake ce masa tuttala shi ne ajiyar da mace daɗi a lokacin da aka sake ta a kyautata mata irin wannan a ce Allah ta'ala ya ce wa annabi qul azuwa azwajika in kun tunna alhayata alhayatar duniya wa ta fa ta'alaina zo mai annabi ya ce Allah ya ce umarci ukunna ta ba umarci ukunna ba zan yi mutu'a da ku shi ne zaun jiyar da ku daɗi ta hanyar in kyautata muku sannan wa da kunna sarahan jamila in sake ku kowace saki mai kyau shine Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin ga duk matar da aka sake ta za a ji yadda ita dadi shine a kyautata mata gwargwadon yadda shari'a ta ce wannan haƙƙi ne wato a shari'ar musulunci ga masu tsoron Allah sannan akwai mutu'atun nisa auren ainihin wato mutu'a wa min al majaji suka ce al mut'atu bid dammi shine an ta tazawwaja mar'atan tatamatta'u biha ayyaman mutun ya auri mace wasu kwanaki ya ji daɗi da yake thumma tukhalli sabilaha sannan sai rabu da ita wa kana dalika bi makkah harrasa Allah ta'ala salatata ayyamin hina hajju ma'an nabiy sallallahu alaihi sallama. wannan ya faru a makka lokacin da Allah ya tsare wa annabi ita kwana uku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi aikin hajji sannan Allah ta'ala ya haramta mutuwa har ranar tashin alkiyama kanar rajulu ya sharitul mar'ata sharɗin ala shi'in bi ajilin ma'alum mutum yakan sanya sharaɗi ga mace akan wani lokaci sananne wa yi shi shi'an sai ya ɗauki wani abu ya bata na haka fayis ta hillu bi zalika farjaha sai wannan ya halatta mata ainihin wato farjinta da haka malamai suka ce shi ta'arifi na auren mutu'a Shi shine wa huwa tazwijul mar'ati ila ajalin ka auri mace zuwa wani lokaci Fa'idan ƙada idan lokacin ya cika atil furka rabuwa ya riga ya cika ba ce ka ce ka sake ta ba idan namiji ya zo da mace suka yarjejeniya cewa dan aure ki na sati ɗaya, sadakin ka za ne ta yadda ya ba ta ta to da zaran sati ɗaya ko ya ce ya sake ta ko bai ce ya sake ta ba automatic aure ya mutu gwargwadon yarjejeniyar da suka kulla kafin aure wannan shi ne auren mutu'a to wannan auren na mutu'a ya tabbata an yi shi har so bi kamar yadda malamai suka faɗa ya halatta ya zo ya haramta ya kuma halatta daga baya ya haramta har tashin alkiyama da haka duk wanda ya yi mutu'a mazinaci ne duk wanda ya ci gaba da yi addinin musulunci da Allah madaukakin sarki ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi wannan alqur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin sai yace wa nazzalnahu tanzila sannan malamai suka ce akwai hikimar da yasa da Allah ya tashi bai saukar da ƙur'ani jumlatan wahida lokaci ɗaya ba ga mutane da ba za a iya aiki da shi ma akwai abubuwa da dama da aka bi su bi tagarruci wato mataki bayan mataki mataki bayan mataki haka aka bi su har aka kai ƙarshen su misali mu ɗauki matsalar giya da Allah maɗaukakin sarki zai haramta giya sai da ya bi matakai ɗaiɗai har matakai guda hudu wajen haramta giya aya ta farko Allah ta'ala ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra a cikin abin da kuke samu na amfani a kan dabbobin ni'ima akwai abin lura nusqikum min fi butunihi Allah ya ce muna sayar da ku abin da ke cikin cikin dabbobi min na farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi wato tsakanin tumbi da jini Allah ya ce nono yake fitowa fari tas fari ɗal ba tare da ya shafi launin jini ba ba tare da ya shafi launin tumbi ba da wannan ne shekul islam bin timiya ya ce haka aƙidar sunna annabi take za ta fita tsakanin kowace ƙungiya ta duniya kuma ba ta shafar ragowar ƙungiyoyi sai allah ya ce wa min samaratin nakhili daga cikin 'ya'yan itatuwa na dabinai akwai abin da wal a a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wari rizqan hasana sai allah ya ce kuna da kar abin da kuke sha ku yi maye ɓangaren abin da ake yin mayan allah ya ce sakaran amma ɗaya ɓangaren sai ya ce wa rizkan hasana sai ya kira shi ya ce masa arziki mai kyau daga nan ne malamai suka ce tun daga nan Allah ya fara zargin maye domin ɗaya ɓangaren ya ce masa rizkan hasana amma maye Allah bai ce masa sakaran hasana ba maye mai kyau da haka sai Allah ya yi shiru a kan wannan wannan shine mataki na farko mataki na biyu Allah ya ce ya yas'alunaka anil khamr wal maisir suna tambayar ka dangane da hukuncin giya da tata Allah ya ce qul ma ismun kabirun wa manafi'u lin a ciki akwai zunubi mai girma kuma akwai amfani ga mutane amma Allah ya ce wa ismuhu ma akbaru min ma zunubin da ke ciki ya fi girma sama da amfanin wasu daga nan suka ce tunda Allah ya ce akwai ism akwai amfani wasu suka ce suna sha dan amfanin wasu suka ce suna sha dan amfanin wasu suka ce tunda Allah ya ce laifin fi amfanin sun watsar aya ta uku Allah madaukakin sarki ya ce, ya ayyuhal na amanu la taqrabus salata daga yau kada wanda ya ƙara zuwa sallah wa antum sukara idan kuna maye hatta ta'lamu ma taqulun sai idan mutun ya san abin da ke faɗa sallan ba zuwa isha ikin da ba nisa mutum ba zai sha ba amma asuba zuwa wato isha zuwa asuba tunda akwai nisa sai mutum ya sha kayan shi ya san kafin lokacin ta sake shi ko daga asuba zuwa azahar ya san kafin lokacin tayami ta saki shi haka aka dinga yi har sai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da haramci na ƙarshe ya ce ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam sai ce rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun da haka ku nisanci giya idan kuka nisanci giya lallai za ku samu ainihin wato babban rabo sai ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi kuma da adawatu shedan ne yake nufin ya aukar da gaba da kiyayya a wajen shan giya da tata wa yusuddakum an dhikrillahi wa anis sala ya kautar da ku daga zikirin Allah da sallah Allah ya ce fa hal antum muntahun wannan istifham ne amma da ma'anan jumla ce wato hani Allah yake fa hal antum muntahuna da ma'anan ku hana kawai ku bari kuma sahabbai da aka saukar da wannan haramci suka ce sun bari shi yasa Allah sai ya ce wa ati'ullah wa ati'ur rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah wa hadaru ku yi taka dandan wa in tawallaw fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin idan kuka juya baya ku sani ba wani abu da ke kan annabin mu sai isar da sakon Allah lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai sun zo sun wa manzon Allah sallallahu alaihi Sallama tambaya dan Allah ya ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun kenan dalili ne akan wanda ba su nisanci giya ba ba za su samu babban rabu ba suka zo suka tambayi annabi ya hukuncin ‘yan uwanmu da suka mutu suna shan giya kafin wannan hukuncin ya sauka sai Allah ya ce to laisa alal ladina amanu wa amilus salihatu junahum fi ma babu laifi akan wanda suka yi imani suka aiki mai kyau cikin abin da suka dandana na giya kafin hukuncin ya sauka idan mattaqau wa amanu idan sun yi taqwa sun imani wa amilu salihati kuma suka aiki mai kyau thumma taqaw wa amanu sannan suka yi taqwa suka yi imani thumma taqaw wa asanu wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu isani to yanzu ba za ka zo baka ce dan an sha giya a farkon musulunci tare da haramci ya sauka ka ce kai a tafau sai ka ci gaba da shan giya bayan ga haramcin hukuncin giya yayi ya sauka ya tabbata daga abdullahi bin zubair ya ce kama bi makkata ya miƙi a makka faƙali sai ce inna nasan a'amallahu ƙuluba wasu mutane allah ya makantar da zukatansu kama a'ama abu sarahun kamar yadda allah ya makantar da ganinsu ya ce tuna bil mutu'a suna ba da fatawar cewa ya halatta a auren mutu'a yu'arridu bi rajulin fanadahu na innaka jalifun jafin fal sai ga wani mutum yana gito ya ce kai na fahimci mutum ne wanda kake da ƙarfin rai kake da jara'a ya ce fal'amri laƙad kanatil mutu'atu tuf'alu ala ahadi imamil muttaƙina ya ce da kake wannan magana kake kausasa magana a kan masu auren mutu'a ya ce ai mutu'an nan an yi ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙali lahu ibn zubair sai ibn zubair yake cewa fajarrib bi nafsika fa wallahi la in fa'altaha la arjumannaka bi ahjarika yace ka tsaya kai tunani yace kai kuma yanzu da an yi mutuwa a zamanin annabi da zaka zo kai auren mutuwa yanzu sai mun jefe ka dan hukuncin ka hukuncin mazinaci qala ibn shihab ibn shihab yake cewa fa akhbarani khalid bin al-muhajib bin sayfillah annahu baina huwa jalisun inda rajulin yana zaune a wajen wani mutum ja'ahu rajulun fastaftahu fil mut'a sai ga wani mutum ya zo yana neman fatawa dangane da hukuncin auren mutuwa fa'amarahu biha sai ba shi umarni ya ce ya je ba kuma faƙali lahu bin abi amara al'ansari mahalin. sai shi wannan sahabin ya ce dakata ƙali ya ce mahiya wallahi laƙid fu'ilat fi ahad imamil muttaƙina ya ce don mai ba zan ba da fatawa akan auren mutuwa ba ai an yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qala ibnu abi amarata innaha kanat rukusatan fi awwal al-islam yace ai ita mutu'a wato rukusa ce a farkon musulunci limat turra ilaiha kalmayyiti wa dami wa lahmil khinziri ga wanda ya matsu kaman cin matacce ko jini ko lamun alade yace summa ahkama Allah dina wa naha anha sannan Allah ya ce kyautata wannan addinin ya cika shi hani akanta ibn shahabin yace wa akhbani rabi bin sabara al-juhani anna abahu qala yake cewa qad kuntu istamta'tu fi ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atin min bani amir bi burdain ahmarain nayi mutu'a da wata mata a cikin kabilar bani amir da wasu mayafai guda biyu yace thumma nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil mutu'a sannan annabi ya hana mu yace ba za mu yi auren mutu'a ba ibn shahabin yake cewa na ji ibn rabi'a yana ba da labari ga wannan a wajen umar ɗan abdulaziz ya ce wa ana jalisun hadisi ya tabbata a cikin wato sahihu muslim da wasu sauran gurare annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa ya ce ayyuhan nasu inni qad adantu lakum da ni na kasance inni qad kuntu adintu lakum filistim ta nisa'i annabi ya ce ni ne muku izini da ku yi auren mutu'a sai ya ce wa inna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyama amma daga yau ku sani ni ne muku izini ne ce ku yi to da izinin Allah kuma daga yau har tashin kiyama haramun ne da haka ya yace faman kana indahu minhunna shay'an falyukhalli sabilahu wanda yake a gurin shi akwai matan mutu'a da ya aura to ya raba da ita wala ta'khudhu mimma atitumuhunna shay'an kada ya karbi wani abu da ya dauka ya bata a matsayin jingar da suka yi na haka annabin da ya ba da umarni ya ce a yi shi ya ce Allah ya hana haka wani matsayaci zai zo ya ce wasu yana umarni ya hana to idan annabi ya hana abu ka zo ka yi amfani da dokar annabi ka hana sai wani ya zo ce kai ne ka hana ya tabbata a cikin wannan littafin adwa'ul bayani fi ilahil qur'ani bil qur'an na shaq amini shingigi da ya zo fa mastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna sai ya ce ya ani kama annakum tastamti'una bil mankuhati kamar yadda kuke jin daɗi ta hanyar matan da kuka aura fa atuhunna muhurahunna to ku basu su sadakin su fi muqabalati zalika a muqabilin wato wannan yace wa hadal ma'ana tadullu lahu ayatun min kitabillahi wannan ma'anar ku wani cewa a ba mata sadakin su ayoyi da yawa suna nuni akan haka yace Allah yace wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdaba adukum ila ba'din yace fa ifda'u ba'dihim ila ba'din al-musarrafu bi annahu sababul istihqaq sadaki. sadaqi kamilan mutum yayi mu'amala da mace ta aure ta hanyar kwanciya wannan shi yake nuna cewa mace ta cancanci a dauki sadakin a bata duka gabaki daya yace wa huwa bi ainihi al-istimta'ul madhkur huna yace shine abinda Allah yake nufi da al-istimta'u anan tunda a can ya ce wa kaifa ta'khuduna huwa qad afda ba'dukum ila min ba'adin wannan afda ba'adukum ila ba'adin shine Allah ya faɗa anan yace fa mastamta'atun bihi minhunna sai yake cewa wa qawlihi da faɗin Allah da yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihla wa qawlihi wa la yuhillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an yace fal ayatu fi aqdin nikahi ayat tana maganan kullu aure ne la fi nikahil mut'ati ba maganan auren mutu'a ba kama ƙala bihi Malla ya alamu ma'anaha kaman wanda bai san ma'anar wannan ayi ya faɗa ma fa in idan an ce maka ai at Afiru bi lafzil ujur ai Allah ya yi amfani da lafazin ujur ya ce wa ujura hunna. bai ce wa atuhunna hinna ba ko sai ya ce ya dullu ala annal maqsud al tufi fi nikahil mutu'a. yin amfani da kalmar ujur yana nufin asa aure ne na mutu'a li'anna sadaqa la ma ajran domin sadaki ba za a ce masa ajar ba sai yace fal jawab ga amsa ga duk wanda ya tambaye ka akan wannan yace annal qur'ana jaa fi tasmiyati sadaqi ajran ya zo a gurare da yawa ya kira sadaki ya ce masa ajran fi mawdi'in za a fi fihi a gurin da ba wanda ya sai jayayya a gurare da dama qur'ani ya kira ujur da ma'anar sadaki. li'anna sadaqa domin shi sadakin aure lamma lima kana fi muqabalatil istimta yayin da ya kasance shine a muƙabalin jin dadi bi zawjati na mata kama sarraha bihi ta'ala kamar yadda Allah ya bayyana haka yace wa kaifa ta'khudunahu sarra sara lahu shabahun qawiyyun bi asmanil manafi sai ya zamanto yayi kama kamanceceniya mai karfi da kudin da ake amfanuwa da shi na haka fa summiya ajaran sai aka ce masa ajar Wazalika zalika mawdi'un wa wannan shine gurin da Allah ya ce bi izni alihinna wa atuhunna ujurahunna wanda ayat da ke gaba da yazo maganan cewa man lam yastati minkum dawlan an yankihal musanatil mu'minati ba ya ce fa mimma malakat aymanukum ba min fatiyatikum almu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd sai ya ce ku aure su bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna kenan hatta a ayar a gaba Allah ya kira kalmar ujur da ma'anar sadaki sai yake cewa ai muhuruhunna muhurahunna shine sadakin su bila niza'in ba tare da jayayya ba wa mislu qawluhu wa qawluhu ta'ala wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna Allah ya faɗa yayin da yazo maganan auren ahlul kitabi sai amfani da kalmar ujur ba ana nufin auren mutu'a ba ana nufin sadakin aure yace ay muhuruhunna fattadaha sai ya bayyana cewa annal ayata fi nikahi fi nikahi a cikin aure ne la fi nikahi al mutu'a ba auren mutu'a bane fa in kila idan wani ya ce maka kana bunu abbas wa ubayy bin ka'ab wa sa'id bin jubair wa siddi abdullahi dan abbas da ubayy bin ka'ab da sa'id da siddi da sa'id bin jubair suna karanta wannan ayin famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma yace wa haza yadullu ala anna al-ayati fi nikahil mut'a karanta wannan ayat da suke cewa famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma to wannan ayat tana nuna cewa auren mutu'a ne yace to fal jawabi min salasata awjuh ka bashi amsa ta fuska guda uku yace fuska ta farko anna qaulahum ila ajalin musamma lam yathbut qur'ana kira'ar da suka karanta fa mastamta'atun bihi min hunna ila ajalin musamma fa atuhunna ujurahunna yace wannan qira'ar lam tasbut qur'ana bata tabbata ba a matsayin qur'ani li ijma'i sahabati ala admi katbiha fil masahif al usmaniyya saboda sahabbai sun yi ijma'i cewa ba za a rubuta ta ba a cikin musahaf al usmaniyya qur'anan da sai na usman yasa aka rubuta guda goma aka aika cikin birane da kira'o'i daban-daban a dukkan kira'o'in ba kira'ar da aka rubuta da fa mastamta'atun bihi min hunna ila ajalin musamman fa atuhunna ujurahunna ba wannan kira'a yace wa aktharul usuliyin da yawa daga cikin malaman usulul fiqh sun tafi ala anna ma qara'ahu as-sahabi ala annahu qur'anun duk abin da sahabi ya karanta yace qur'ani ne walam yasbut kaunuhu qur'anan kuma bai tabbata cewa wannan abin qur'ani bane yace la yustadallu bihi ala shay'in ba a kafa hujja da shi akan wani abu li'annahu batilun min asalihi domin tunda ya ce ƙwar'ani ne kuma ya tabbata ba ba ne. to asalin abun ma ɓanna ne yace li'annahu lamma lam ƙulhu illa ala annahu ƙwar'ani yayin da shi bai ciranto wannan abu ma sai yana nufin cewa ƙwar'ani ne fa batala kaunuhu qur'anan ya bata kasantuwarsa a ce masa ƙwar'ani zahara butulanuhu min asalihi da haka wannan hujjattun a farko ma a kafa hujja da ishi a matsayin a ce ƙira'a ce da take nuna auren mutu'a tun daga na ya karanta kasancewar ta ƙira'a shazza ba ta tabbata ba wannan ita ma hujjar rusasshiya ce ya ce hujja fuska ta biyu da za a ba da amsa an na laumashe na ala an na huyu ta jubihi da za mu yadda cewa ma ana kafa hujja da irin wannan kal ihtidari bi khabar al ahad kaman a ce ana kafa hujja da labarin mutum ɗaya kama kala bihi kaumun kama yadda wasu mutane suka faɗa au ala annahu tafsirun minhum lil ayati bidalika ko a ce wai shine tafsirin wannan ayar fa huwa mu'aradun bi min to ya ci karo da dalilin da ya fi shi karfi me dalilin da ya fi karfi na farko annabi ya hana to tunda ko annabi ya hana sannan ga ayoyin da zasu zo wanda suka yi maganan cewa Allah madaukakin sarki yayi maganan cewa ɗayan biyu ne ko dai matarka ko bai wadda ka mallaka amma ba mata auren muta a ciki to tunda an samu ya ci karo da dalilin da ya fi shi karfi yanzu dole wurgar da shi za a yi Yace ce li anna jamhuran ulama ala khilafi domin da yawan malamai kaso 100 kaso 90 da wani abu akan sabanin haka suka tafi wali annal ahadith as-sahiha as-sariha domin hadisai ingantattu wanda suka fito fili qati'atun sun yi yanke bi kasaratin wanda suke da yawa bi ni nikahil mutu'a cewa haramun ne auren mutu'a wa sarraha bi anna zalika taharimu da'imun kuma hadisan suka bayyana cewa wannan haramcin yana nan ila yawmil qiyama alkiyama, tashin alqiyama kama sabata fi sahih muslim min hadisi sabra bin ma'bad al-juhani annahu gaza ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawm fatihi yayin da aka bude makka wancan hadisin da annabi ya ce ya ayyuhan nasu inni qad inni kuntu adinti lakum filistim ta'imin nisa'i sai ya ce wa fi ruwayatin lil muslim fi hajjatil wada a wata ruwayan a hajjatil wada ne sai malam aminu shankiki ya ce wala ta'aru da fi zalika bacin karo tsakanin wannan li'imkani saboda yiwuwar annahu qala zalika yau mulfati makka mai wa kala zalika yau mulfati makka wa fi hajjatil wada aidan domin annabi ya yi magana sofi ya faɗa a ranar hajjatil wada sannan ya faɗa a ranar buɗe makka sai ya ce wal jam'u idan amkana idan ko nassoshi suka ci karo a wajibi kuma za a iya a zahiri za a iya haɗa nassoshin to dole a yi jam'in su ya ce kamata ƙarrana fi ilimin usul kamar yadda ya bayyana a cikin ilimin usulul fiqh wa ainihin wato ulumin hadis da ilimin hadisi ya ce fuska ta uku da za mu ba da amsa a kan shi an na lau lamna tasliman jadaliyan da za mu sallama cewa ma a ƙaddara aya tana maganan auren mutu'ani yace annal ayata tadullu ala ibahati nikahil mutu'a. da za mu yadda ma wannan ababi ne na idan kana jayayya da mutum duk dalilan da ya dogara da su ka kawo fuska ɗaya biyu uku hudu ka ruguje ta kuma daga cikin wanda Allah ya hore musu irin wannan akwai ibnu taymiya shi yasa in yana ba ibnu mutahhir ansa a cikin minhajus sunna sai ya bada fuska wata matsalar ta fuska 50 in ya dauki a dalilin da ya kawo ya ce to muƙaddara abu kaza da ka faɗa to kaza da kaza da kaza fuska ta daya muƙaddara abu kaza da kaza to kaza da kaza da kaza da kaza yanzu ya faɗa fuska ta daya ya faɗa fuska ta biyu to ta uku wanda suka ce ai na maganan auren mutane shi muqaddara mu dauka cewa tana maganan auren mutane yace fa inna ibahataha mansukun to halaccin an shafe shi kama sahha nasku dalika bil ahadith al muttafiqa alaiha kamar yadda ya tabbata da hadisai wanda aka yi ittifaqi wa qad nusika dhalika marratayn al-ula yawm khaybara kama thabata fi sahih ya tabbata an shafi auren mutu'a kamar yadda ya tabbata na farko a cikin sahih ranar yakin khaybara wal akhir yawm fati makka na biyu ranar bude makka kama thabata fi sahih aidan wa qala ba'd al-ulama wasu daga cikin malamai suka ce nusikat marratan wahida an shafi auren mutu'a so daya yawm fati makka ranar bude makka yace wallazi a fi khaybar tahrim lihumul humur wanda ya auku a ranar yakin khaybar shine haramta cin naman jakin gina faqat fa banna ba'dur ruwati anna yawm khaybar zarfu aidan litahrim muta sai wasu daga cikin masu ruwaya suka ɗauki cewa lokacin ranar khaybara lokaci ne da aka haramta auren mutu'a banda ainihin wato fatahu makka sai yace ce, waktara alqawl waqtara hadha alqawl al-allamah ibn al-qayyim yace walakin sai dai ba'adar ruwayati sahiha sashin ruwa inganti da suka zo sarihatun fi tahrimil mut'ati yawm khaybar aidan sun zo cewa annabi ya haramta mutu'a ranar fatahu maka kuma ranar khaybar ma ya haramta fadhahiru annaha hurrimat marratayn yace abin da ya bayyana mutu'a an haramta ta so bi kama jazama bihi ghairu wahidin kamar yadda da yawa ba mutum ɗaya ba daga cikin malamai suka yanki akan wannan Wasu ruwa ya ci bihi kuma ruwayoyi sun inganta akan wannan wallahu ta'ala a'lam sannan yace fuska ta hudu da zamu bada amsa annahu ta'ala sarraha bi annahu yajibu hifzal farji Allah ya bayyana cewa wajibi ne mutum ya kiyaye farjinsa an gaida zazzati wasurriya daga matar shi in ba matar shi ba sai kuma bai washi fi qaulihi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin yace fi mawdi'aini a gurare guda biyu ya faɗa a suratul mumin ya faɗa a suratul ma'arij thumma sarraha bi anna al-mubtagi wara'a min al-adi sannan Allah ya bayyana cewa wanda duk zai nemi biyan bukatar shi ba matar shi ba ba baiwar shi ba to wannan mutumin yana daga cikin yan ta'adda yace wa ma'lumun anna al-mustamta'a biha laysat mamlukatin wala zawja kowa ya sani ko matar mutu'a ba mata bace kuma ba baiwa bace kuma Allah shi cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kenan matar mutu'a mutun yana daga cikin masu wanda ake zargi kuma yana daga cikin yan ta'adda da haka yace fa mubtagiha idan min al-adina bi nassil qur'an duk wanda ya auri matar mutu'a da nassin qur'ani yana daga cikin yan ta'adda amma kaunuha ghayru mamluka fawadihun kasancewa ta babaiwa bace abu ne a fili dan ba yaki akai aka kamo ta ba wa amma ha gairu zauja, amma wata ba mace aure bace falintifa ila wazimin zawjiyya anha saboda koruwar abin da yake lawazim abin da suka zama dole na auren kalmiras matar mutuwa idan ta mutu ba gado tsakanin ita da mijin ko akwai babu kaga ba mata bace wal idda matar mutuwa ba idda ko akwai babu wat talaq ita matar mutuwa ba sai an sake ta ba ajalin da aka ɗiba da ya cika automatic auren ya mutu ko bai mutu ba ya mutu Wanne faƙa ba ciyarwa sai dai kai ka aure yarinyar mutane ka je ka dinga kwanciya da ita ban taɓa ganin aure a duniya ba irin wannan ba gara ma duro da wannan auren ba ba na ba ba ciyarwa shi yasa an kana da kanwa kai a hankali wani zai dinga danne ta a zaure ya ci auren mutu aiki wallahi ya ce walau kana zaujatan da a ce mata ce ta gaske lawari sadda ta yi gado wa a taddada ta yi idda wa waka alaihin talaku da saki ya danga aukuwa wajabar lahan nafaka da ciyarwa ya wajaba a kanta kama huwa zahirun kama yadda yake bayyane ya ce fa hadhihi al-ayatu hiya wannan ayar wacce Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun yace sarihatun fi man fi nan alistimta Ibin nisa'i alladhi nusika a fili take wacce ta hana auren mutu'a da mata in ma ya tabbata shine ma'anan ayan to wannan ayar na illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ta shafi ayar famastamtatun bihi minhunna ina ba ta an fahimta sai yace wasiyaqul ayati allati nahnu bi sadadiha siyaƙin ayar wanda mu muke kai yanzu ya dalalatan wadiha yana nuni a bayyane annal ayata fi aqdin nikahi lalle aya tana maganan aure na hakika ne kama bayyana lafi nikahil mutu'a ba auren mutu'a ba li'annahu ta'ala zakara al-muharramat Allah ya ambaci wa'inda aka haramta allati la yajuzu nikahu wa wanda bai halatta aure su ba bi qawlihi hurrimat alaykum ummahatukum har zuwa ƙarshe thumma bayyana anna ghayra tilka al-muharramat halalun bin nikahi sannan Allah ya faɗi wa'inda ba wa'inda ba an halatta ta hanyar aure su sai ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum thumma bayyana anna anna hunna nakahatun minhunna wastamta'tum biha yalzamukum an tutuha mahraha sannan Allah ya lizumta cewa matar da ka aure ta kaji dadin zaman auren da ita to in akwai sadakin da aka yi cewa za a bayar ba a bayar ma to lalle wajibi ne a bayar shi yasa Allah ya ce fa mastamta'atun bihi hunna fa atuhunna ujurahunna yace murattaban lidalika bil fa'i ala nikah shi yasa yace fa mastamta'atun bihi hunna. wannan ita ce maganar da malam aminu shankiki a cikin tafsirin shi adwa'ul bayan kuma mai wannan tafsirin wanda daga cikin ɗaliban shi yake cewa da yana duniya idan ya ce ma mutane lauhil zai yake kallo yake karatu za a yadda an yadda cewa mai wannan littafin baitukan da ya haddace sun fi baitukan da imamun shafi ya haddace don kafin ya bar duniya baituka na larabci ya haddace baituka sama da dubu tamanin kuma bahari ne a gidan fikihun malikiya yana da littafi mawahibul jalil sharhi ne na muktasar ya dauka ya masa mujalladi guda hudu wannan tafsirin kuma ya kai mujalladi guda goma da yi shi shi yasa zaka ga duk ɗalibin da ba bagiran yake da shi na karatun loga ba saboda baitoci da yake kawa a cikin addu'a idan ka dauka wani abu ma ba ka gane me yake cewa ba dan zai koma cikin shu'ara ne ta zubo maka baitika su an tara suna biga azzabiyani su umarul qaisi to daga nan ne fa ka ci karo da bai tukan sai ka ce to ala gafarta malam wallahi tallahi ban gane ba shi wannan karatun ta ina za a fara to wannan nayi istidlali da tafsiri guda ɗaya ne duk wani malami su kurdubi su dabari su wane ne duk wani malami da zai kawo maka maganan auren mutu'a a tafsirin shi ba zai kawo maka ita dan ya tabbatar da ita ba sai dai ya kawo maka dan ya kore ta a matsayin an faɗa ga dalilan da wanda suka faɗa to bari a kore ta amma dan shiya in yare na kaka zai ce kaje ka duba dabari dabari ma ya kawo kaje ka duba ibnu kasir duk ibnu kasir haka in ka duba haka zaka ga tun daga hadisi annabi ya hana idan da gaske suke yi addini za su idan annabi ya hana abu ba ya kamata a hannu ba an hana shan giya suka ce sun hannu amma auren mutuwa suka ce sam wannan ba za su daina ba saboda akwai wata fa'ida fa'ida a ciki ko babu akwai fa'ida da ake samu Allah ta'ala ya shirye da mu to shine Allah ta'ala ya ce fa mastamtatun bihi hunna abinda kuka ji daɗi da shi na hanyar auren su matan Allah sai ya ce atu hunna ujura hunna farida don haka al'ujur hiya fil asli ma yi wuta muƙabil amalin wa yi bihi ko biha huna almaharu abinda ake baka sakamakon aikin da kai amma abinda ake nufi da shi shine anan ainihin wato sadaki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a gurare da dama ya ambaci kalman ujur da ma'anan sadaki ya ce wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd wannan ayat da ke gaba ko fankibuhunna bi idni alihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf musanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdar haka ayat da muka kawo cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillul lahum wal musanatu min alladhina utul kitaba min mun hunna ujura hunna. wanda di wannan yana nufin ujur da ma'anan sadaki shi ma annabin sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi inna ahallanna laka lati ko inna ahallanna laka azwajaka lati ataita hunna. mun halatta maka matan da ka dauki sadaki ka ba su kaga ba ujur ba da ma'anar jinga haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin sai yace hunna. Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffari la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahun sai an wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaykum an mun hunna ataytumuhunna hunna. ba laifi ku aure su idan kuka ɗauki sadaki kuka ainihin wato basu to dan haka guri ɗaya ne ya zo a cikin ƙur'ani da ma'anan ujur ne abin da namiji zai ɗauka ya ba mace idan ta shayar da ɗan shi askinin hunna min haisu sakantun min duku. wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta hamla hunna. fa in ujura hunna fa'atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bima'ruf wa in fasa fasaturdi'u lahum ukhra na haka kalman attamattu a qur'ani kuma kamar yadda muka faɗa na ƙalubalanci duk wani ɗan shi'a ya kawo inda kalman attamattu ya zo a qur'ani da ma'anan wannan auren mutu'ad da suke inda ƙira'ar da suka dogara da ita ne ila ajilin musamman wannan ƙira'a ce shaza a dogara da ita wajen fassara ƙur'ani a batilan wannan abu ne wanda ba za a karɓe shi ba ma wannan shine ba inda lafazin kalmar mutu'a ya zo a ƙur'ani da ma'anan wannan auren shi yasa idan mutum ya wannan to zai samu matsala kuwa dan za a janyo ayoyin da ba yadda za ka iya da su Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'asharal jinni wal insi ranar da Allah zai tashi mutane ga baki ɗaya tara aljanu da mutane zai ce qadistakasartum min minal insi wa qala awliya'uhum min al wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd kaga ba za ka ce Allah sashin mu yayi mutu'a da sashi ba wa balagana alladhi ajjalta lana to tunda sun yi mutu'a da ma haka Allah ya ce qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim sannan haka Allah ya ce kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthar amwalan wa aulada wanda suke gaban ku wanda suka fi ku tsananin karfi da dukiya Allah ya ce musu fastamta ubi khalaqihim kaga ba sun yi mutu'a da rabansu ba a'a sun ji daɗi fastamta'tum bi khalaqikum kuma ku ji daɗi da naku raban kamar stamta'a alladhina min qablikum min qablikum kamar yanda wanda ke gaban ku suka ji dadi bi khalaqikum wa kuntum khalladhi khadu dan haka yace ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun haka yace wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya sai ce wastamta'atum biha wastamta'atum biha kaga kuka ji dadi ba kuka yi mutu'a ba in ku kace wastamta'atum biha kuka yi mutu'a to Allah ya kiyaye dan haka Allah ya ce fal yawma tujzauna adhabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi wa bima kuntum tafsukun haka Allah ya ce ya ayyuhan nabi ayat da muka kawo kulli azwajika in kuntunna turidina al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna kaga ba za ka ce duk da su a aƙidar shi'a sun ce annabi ya taɓa auren mutu'a haka suka faɗa sun ce mariyatul qibtiyya da Allah ya ce zai har tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika sun ce wai maganan auren mutu'a ake dan me Allah zai halatta masa auren mutu'a shi kuma ya haramta masa kansa auren mutu'a haka suka faɗa wannan karatun yana nan a littattafan shi'a na tafsiri in ka duba haka za ka gani Allah ya sa wani dan shi'a ya masa ya ce ƙarya ne a kawo gurin amma yadda in an kawo zai tuba ni kuma ya gobe sai na zo na karanta mai gurin a littafi ne sharaɗin kar ya zaman to da in tallazi na utul kitabu bi kulli ayatin a ka yadda idan an nuna gurin sun faɗa sun ci annabi ya taba auren muta Allah ya tsini wa makareci Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ba ya ce yumatti'ukum mata'an hasana ba to zai muku mutu'a mutu'a mai kyau ko ko zai ji yadda ku jin daɗi mai kyau akharaja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala min sai ce mata allakum wa li'anamikum mutu'a gare ku da kuma dabbobin ku kaga ba zai yi wa fal yanzuru al insanu ila ta'ami anna sababana al ma'a sabba sun shaqaqana al arda shakka. فأنبتنا فيها أبا وعنبا وقلبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا سيتي متاعا لكم ولأنعامكم شيما هكا والذين كفروا يتمتعون كافرين ما نيمتع ويأكلون كما تأكل الأنعام أما والنار مسوى لهم ليكفروا بما آتيناهم ألا يتي فتمتعوا فسوف تعلموا dan su yi wato kafirce da abin da muka ba su lallai su fatamatta'u su ji daɗi wa idza massan nasa durrun ila rabbahum munibina ilayhi thumma idza adaqahum min rahmatin idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atinahum fatamatta'u fasawfa ta'lamu sannan Allah ya ce kulu wa tamatta'u qalilan innakum ku ci kuma ku yi mutu'a ku mujrimai ne duk dan shi'an da ka jami wannan ayoyi zai ce a ba ma'ana suke nan ba da sai ka ce wannan ma mu ajiye ta a nemo ma'anarta a kalli siyakin ayar a gani mai Allah yake nufi da mutuwa abin da ya faɗa a nan gurin ya ce wa ƙadi afda ba a dukkan ila ba adin sashen ku ya biya wa juna bukata ta hanyar saduwa ai shine fa mastamta atun bihi min hunna din shine wanda ya ji daɗi ba wanda ya auren mutuwa ba wannan yana daga ciki dan haka naqata fa aqaruha sai suka soke ta Allah ya ce fa ta tamattu fi darikum kuma ta ayyam zalika wa'adun غير مقدور وجعلوا لله اندادا ليدلوا عن سبيله الله يتي قل تمتعوا كوي متعه فان مصيركم الى النار مكمكم وتا eh ayi mutuwayen shi'a fa inna masirakum ila an-nar wa bi samud id qila lahum tamatta'u hatta haka samu dama aka ce musu su yi zuwa wani lokaci ko kuwa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi bal matta'tu هؤلاء وآبائهم حتى جاءهم الرسول حتى جاءهم الحق ورسول مبين قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بولا daka ba inda lafazin mutu'a ya zo a qur'ani da ma'anan wannan auren babu in kuma akwai wanda ya isa in dai a wannan qur'anin ne ya kawo to su matsalansa ma qur'anin ba muhimmanci suke bashi ba wajen karanta ne tun da nake ban taba ganin musabaka a duniya ba irin wacce ake a iran duk musabakar duniya idan an zo yi to ba za ka zo yi ba sai in ka haddace ƙur'ani amma a ce ya ka zo musabaka kuma buɗe ƙur'ani za ka yi ka karanta to haya ba zai wannan musabaka ba sai dai wanda bai karatun ba saboda lalacewa da rashin ba ƙur'ani muhimmanci kuma ko a najeriya ka kalli malaman ka gani qur'ani ba wani abu yake da shi ba da muhimmanci da kima a gulunsu Allah maɗaukacin sarki ya tsare mana mutuncinmu. to don haka wannan shi ne, magana akan mutu'a sun mai da shi ya zama babi ne na aƙida daga cikin babubbukan suna nan suna yaɗa fasadi har wani ya rubuta wani littafi wai ba dan da Umar ya hana auren mutu'a ba da ba wanda zai yi na sai shaki Shi ne ta yadda wai auren mutu'a ya kawo sauki shi yasa kamar yadda na faɗa ibn timiya ya faɗa inda aqal wan naqal duk abin da ka sani a musulunci offside da suke yanzu aure na haƙiƙa ba shi bane ayoyin qur'ani suka sauka akan shi akai ta faɗa hukuncin idda da saki da waye amma dan Allah a gurin in shi'a da auren mutu'a da aure na haƙiƙa wanne suka fi ba muhimmanci auren mutu'a suka fi ba muhimmanci sama da auren da nasoshin qur'ani suka zo akan shi to shi yasa in lokaci ya bayar za mu kaɗan maganin ibn taimiyya ne faɗa a muƙaddima na min hadis sunna shi yasa ba yadda za a yi ɗan shi a yaso ibn taimiyya har duniya ta tashi ko za ka ga ko mutum karatu ya je waje ya dawo da ya ya kafa karatu farkon wanda za ka ga ya fara jirawa shi ne ibn taimiyya saboda yana ganin shi ne wanda in ya riga ya kata-kata da shi to ya riga ya yi kata-kata da wato duniyar sunna haka yake kallo to kuma ibnu taymiya yayi kokari gaskiyar magana akan su wajen raddi akan su saboda haka yana da kyau ɗalibai a ce mutun yana da muktasar na minhajus sunna da wani malami ya mai da shi mujalladi daya saboda shi ibnu taymiya bahari ne gidan karatu ba kowa yake iya bibiyar littattafansa ba saboda wata matsalar in yana cikin yinta sai a fita sai a tafi abinda ake magana akan shi sai ka manta sannan za a dawo haka ake to shi yasa sai zaman ta littattafan shi yana da wahalan da ba kowa yake iya bi ba amma da ya zo duk abin da bai da alaka da raddi ga shi a sai ya cire shi a minhajus sunna sai mai da shi mujalladi ɗaya ko mujalladi biyu yana da kyau a ce ɗalibai sun nemi littafin Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ka kare mu da wannan fasadi na mutu'a da yake yaduwa din kaga saurayi ya ji ya shige addinin shi a matsayaci yana fiki-fiki da ido ko matashi ya to billahi lazi auren mutu'a ne ya zaunar da shi a ciki kuma ku lura da wani abu da kyau ku gani duk dan shiya in ya tashi aure bai cika yadda ya aure yar shiya yan uwan shi ba sai dai ya lallaba yarinyar da bata taso gidan shi a baya aure ta saboda wannan ba shi da wani tabbas ana auren ba auren mutu'a da ita to saboda haka Allah ya raba mu da wannan auren da mutu'a kuma mutu'an nan kamar yadda bayani zai ƙara zuwa nan gaba hadda mata aure sun ce ana yi da wane ne da wane ne duk akwai littattafan Allah ta'ala ya tsare mu da wannan fasadi Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mutane za su yi hakuri ta yadda karatun ma gabaki ɗaya nan gaban an ƙara kwana biyar sai dai maganan an rufe shi kanshi azumin idan sati ya zagayo ai